yau alhamis shida ga watan rabi'in nisani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna kitabul muqaddima a inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani akan manhabal futiya wa karihat wata wa du'a. babin da ke bayani akan mutumin da ya ji tsoron tunkaran al'amarin fatwa ya ka tsantsan wajen zurfafawa cikin al'amarin addini ya kaffa kaffa wajen kirkiran abin da yake bid'a ne wanda bai da asali daga Allah ko daga annabin shi waɗannan abubuwa guda uku lallai ne ga duk wanda yake fatan ya samu tsira a nan gidan duniya da kuma gidan lahira to yi kaffa kaffa saboda A ko a'a a madadin allah madawakin sarki allah kaɗai ke wakiltan kanshi mun fahimci wannan allah madawakin sarki bai sa wani ya wakilce shi ba sai kuma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da allah ya turo ya umarce shi da ya isar da sako a madadin shi ina fatan mun gano wannan da kyau allah maraukin sarki ya sa mu dace mun karanta hadisai da atharai a cikin wannan babi a inda yau malin ya ce haddasana yusuf bin yaqub al-saffar na abubakarin an dawud kala sa'altu sha'abi ya ce ya tambayi malin sha'abi kaifa kuntum tasna'una idza su'iltum wai ku ya kuke yi duk lokacin da aka tambaye ku ya al'amarin ku yake qala sai ce alal khabir wa qata ko dai yi tambaya ga wanda zai maka bayanin yanda muke daidai kana idza su'ila ar-rajulu qala li sahibi duk lokacin da malami daga cikin malaman mu aka mai tambaya to sai ce ma malami ɗan uwan shi aftihim algafata malam kaji suna neman fatawa ka ba su fatawa jama'a malamai magabata ku ba su taba tunkahon ilimi ba ba su taba ba ba san wannan bida'a da son zuciya ba sai a ƙarshe-ƙarshen zamanna kuma abinda annabi ne ya ambata shine yake faruwa cewa zamani zai zo da za a rasa malamai ittakhadha an-nasu ru'usan juhala to sai mutane sai su mai da jahilai malamai to a irin wannan lokacin ne dole malami ya kokarin campaign da shi da yan kanzagin shi cewa fa shi fa malami ne kar a manta kuna ganewa ni na san duk wanda zai adalci a ƙasar Hausa malaman ma da suke malamai ne na gaske in an ga mutum aka ce algafarta malam sai ce almajiri dai ƙoƙarin tunkuɗe malantan ma yake ashe ya samo asali daga salaf ne amma an ga mutum na tunƙaho yana korototo su ne masana Allah ƙarya ne har wannan ya kai ga masu salon magana suna cewa man ƙala ana falai sahuwa duk wanda ka je yana cewa shi ne to ba shi bane bar fage ya ce kai ne ana fahimtar wannan da kyau ko za a zo a yi mutum tambaya ne wanda su al'umman da suke rayuwa tare da shi suna da yaƙinin cewa allah maɗaukin sarki ya mai baiwan sani shi malami ne to amma kuma a lokaci guda sai ce ma wani da ya shi kuma yake ganin ya fi shi ala fata malam ba su fatawa fala ya zalo hatta yarja ilal awwal haka za su rika kada tambayan wane ce ba su fatawa haba wane ba su fatawa haba wane kai masu fatawa har sai tambayan ta zagayo mana farko. kuna fahimtar wannan yana ganin shi ba ahalin ya tinkaru wannan al'amarin ne kai tsaye ba wane ya fi shi dacewa da cancanta ana fahimtar wannan ko to kenan kaga wannan taka tsantsan ne wajen al'amarin fatuwa kuma ya zama wajibi a matsayinka na bawa da kake sa ran Allah maɗaukin sarki ya sa ka tsira ka ɗabi'antu da wannan ɗabi'a mai kyau ce Allah ya shiryar don. akhbarana ahmad ibn al-hajjaj qala sami'tu sufyana an ibn al-munkadir qala inna al-ilma inna al-alima yadkhulu fi ma bayna wa bayna ibadihi fayatlubu li nafsihi al-makhraja wannan asari ibnul munkadar ya ce kaga malami to yana kotsawa ne ya shiga tsakanin bawa da mahalicin shi to ko shi ya makan shi kiyamun laili ya neman makan shi kyakkyawan mafita bawa ne zai zo ya tsaya ya cewa ne bayyana man me Allah ke so kai man bayanin menene Allah baya so nuna man hanyar da zan bi in cimma abin da Allah madaukakin sarki yake son in cimma don in sami yardan shi duniya da lahira bayyana man hanyar da zan tsere ma fushin Allah madaukakin sarki duniya da lahira to kaga kenan wannan malami shine dan tsaka tsakiya da ya shiga tsakanin bawa da kuma mahallicin shi yanzu wannan malamin ne ake jan mukunni cewa ya fa samun makan shi mafita don in yi sakaci ko to sai ya fada bala'in da duniya da lahira ba zai fita ba kuma ba wanda zai fishe shi shi sa waɗannan nasoshi da ake kawo mana duk mai imani za su gyara mai zama in kana tunkahon kai masani ne to ya kamata kai taka tsantsan ka san abin da kake tunkaho a kan shi allah shiryar da mu malai ce akhbarana muhammad bin kudama. حدثنا أبو أسامة عن مسأر قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا مسأر يشي معن أن عبد الرحمن ne ya fito man da wata littafi ko kace wata takarda da akwai rubutu akai fahalafa li billah san da ya nuna man wannan takarda mai dauke da rubutu sai da ya rantse man da Allah innahu khattu abihi cewa rubutun hannun mahaifin shi ne fa'iza fihi ya ce da ya ɗauka ya duba sai ya ga an rubuta kala abdullah wallazi la ilaha illahu ina maka rantsuwa da allah wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi ما رأيت أحدا كان أشد على المتنبعين من رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallama. ya ce bai taɓa ganin mutum wanda yake da tsananin jan kunni da kyaman masu zurfafawa cikin al'amarin addini da wuce gona da iri kamar annabu ba wa ma ra'aitu ahadan kana ashadda alaihim min abi bakari to ku bayan annabi babu mai jan kunni da tsananta wa mutanen da suke zurfafawa yan wuce gona da iri cikin al'amarin addini irin abubakar ba wa inni la'ara umar kana ashadda khawfan alaihim yace kaga kuma ni ina ganin umar ya fi gaba ɗayan waɗannan tsoro kun gano wannan irin tsoron da yake jima masu tsanantawa ko masu zarfafawa ko to umar ya fi kowa ji masu tsoron halin da za su fada au alahu ko kuma yana masu alhini na irin bala'in da za su shiga ba wai yana sassauta musu bane duk wanda ya zo zai wuce gona da iri cikin al'amarin addini yana taka mai birki ya mai fada don tsoron mai halin da zai samu kanshi a ciki jama'a kuna fahimtar wannan ko shi sa karka sake ka kirkira abin da yake ba daidai bane cikin al'amarin addini da rayuwar musulmi ka sa ran wai akwai tsira cikin wannan al'amarin da ka yi wannan ƙarshen ta shi zai zama sanadiyan bacin alaka tsakaninka da mahalicinka Allah shi kyauta malai ce na abu haddasa na zam'a bunu salihin an usman bin hadarin al'azdi ya kala da khaltu a abbas Abbasin qultu Ausini. usman dan hadar ne alazdi ya shiga wajen ibn abbas allah madaukin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce ausini ala gafarta malan ka yi man wasiya faƙala sai ibn abbas ya ce na'am alaika bi taqwallah ina maka umarni da jin tsoron allah walistikamati da kuma tsayuwa akan abin da ya tabbata daga allah da kuma manzan shi ittabe ka bi sunna ka ba abin da ya zo daga Allah da annabi wala da kakka kuskura ka kirkiri bida'a na al'adu da son zuciya da irin abin da kai kake ganin wannan zai fishe ka kar ka sake kai wannan yanzu kalli irin yadda ake kirkiran abubuwa iri-iri cin al'amarin addini da rayuwa malami ne zai gawa in yi kaza da abu kaza zai fishe shi kawai kiri-kiri kawai sai kirkira abin ya mai da shi addini kuma a lokacin da ka nuna ba addini ba ne a daidai lokacin sai a mai da abin ya zama siyasa ko a rikidar da abin ya zan kabilanci ko duk abin da ya kama da haka wannan akwai hadari a cikin rayuwar musulmi da suke samun kan cikin wannan bala'i mun gano wannan da kyau ku babban malami ne ibn abbas aka same shi yi man wasiya ya ce ka ji tsoron allah to kaga duk lokacin da malami ya rasa tsoron allah to ba abin da ba zai ba a duniya sannan sai ce sami istikama akan abin da tsoron allah ke hukuntawa to kuma a duk lokacin da aka rasa istikama to allah kaɗai san abubuwa miyagu da za su biyo baya sannan sai ce ka bi sunna a duk lokacin da mutum ya watsi da sunna to ko allah maɗaukin sarki kaɗai ya san irin yadda zai raya cikin ƙunci. sannan ya ce kakka sake ka kirkiri bida'a kun ga waɗannan abubuwa guda hudu to da za ka riƙe su za ka zauna duniyan nan lafiya kuma ka mutu cikin tara tsoron allah istikama bin sunna nisantan bida'a allah maraukin sarki ya sa mu dace مالك أخبرنا مخلد malikin مالك أخبرنا النضر بن الشميل عن ابن aunin عن ابن Sirin kala. kanu ya rauna annahu ala tariq ma kana alal asar. wannan hadisi wannan asari ibn sirin ne ya ce kanu su sahabbai da tabi'ai sun kasance ya rauna suna ganin mutum al'annahu ala cewa yana kan hanya madaidaiciya mutum ne mai addini shi mutum ne mutumin kirki ma kana alal asar muddin da yana bin hadisan manzan Allah kenan mafhumin wannan a lokacin da su ga mutum ba bin sunna yake yi ba to wannan yana kan hanya in dai baka biyayya ga hadisan manzan Allah kai tsaye to su salaf suna ganin tabbas ba kan daidai kake ba ba kan turba ta kware sai wanda ya zama yana kan hadisan annabi kuma a lokacin da mutum zai tsaya hadisan annabi yake bi ko za ga duk wasu abubuwa na bidiyoyi ba ruwan shi da su ba za su ba shi sha'awa ba ba za su birge shi ba duk wasu abubuwa na miyagun al'adu ba za su yi mai haka ba sam kuma zai wahala mutumin da yake rike da hadisan annaba iya batar da shi kuna ganewa domin in a ah, da da ke Kur'ani da hadisi a bisa wani manhaji a bisa wani manhaji ba wa ai waje kaza ana karanta da hadisai ba mu ba mu ci zamu katun hadisi ba ba mu ci zamu katun qur'ani ba ba mu ci mu karanta da fassarar hadisai ba ba mu ci mu karanta da fassarar alqur'ani kadai ba me muka ce a bisa manhajin salaf matsalan manhaji ne akwai wanda zai dauko manhaji khawarij akwai wanda zai dauko manhaji rafidi manhaji murji'i marhaji, kun gano wannan da kyau ko amma manhajin da kake ɗauka manhaji ne salafi shine bambancin fa amma wani ma ta kantar da hadisi a wani manhaji ai wani ma an ce ahalu sunna ne a wani manhaji sunna aqidan a wata manhaji shi sai a yaudari mutum a batar da shi kina dan yana koroto to yana ihun cewa wai yana kan addini kuma sai gaji lahira Allah maɗaukin sarki saka cikin allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kana tunkawan abun arziki kake yi sai ka je sai a ce ashe ba abun arziki kai ba ayyukan ka dinna banza ne Allah shi kiyaye shine ce kanu ya rauna annahu ala tariq suna ganin mutum yana kan hanya madaidaiciya ma kana alal athar muddin dai yana kan bin hadisan annabi Allah ya samu dace akhbarana yusuf ibn musa haddathana azhar an ibn aunin an ibn sirin qala ma dama alal asar fa huwa ala tariq ibaran ne kawai ya canza yace muddin dai mutum yana kan hadisi yana bin hadisan annabi to lalle wannan yana kan hanya madaidaiciya mun gani shi sa ka riƙe alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ka riƙe wannan to shi kenan shi sa ko mu lokacin da muka zo da da'awarmu malaman mu abin da suke cewa ba mu ne muka kawo karatun hadisi ba domin tun zamanin annabi ana karatun hadisi ba mu ne muka zo da tafsiri ko karatun alkur'ani da fiƙo da ilmomi baki ɗaya ba mun taras ana yi ne amma manhajin ne ya saba manhajin annabi da sahabbai kuna fahimtar wannan da kyau ku to in aka bin manhajin to za a samu al'amari ya yi kyau allah ya shiryar da mu malai ce akhbarana abul mugira حدثنا الأوزائي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود تألموا ilma قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع والتأمق والبدع وعليكم بالأتيق وانا حديثي أبلا دم مسعود الله يكارا مشير دا يجي تألم العلم باين الله كوكوي علم وانا صحابيني ne ya zaunar da tabi'ai da sauran almajirai yana masu wasiya da cewa ku koyi ilimi irin abin da duk malamin da ke kaunan al'umma yake gaya musu kenan duk malamin da kuma yake kaunan ya ƙara rayuwar shi a tarba ta banza bai gaya ma ɗalibai wannan ku tashi ku nemi ilimi ta'allamul ilma lalle ku koyi ilimi kabla an yi kafin a ɗauke ilimin lallai watan wata rana komin daren dadewa malamin da kake tunƙaho da shi ko za a waye gari ya kwanta ya mutu ko kuma a kashe shi ko kuma ya tafiya ya bar gari ko kuma a kore shi a gari ko rashin lafiya ya kwantar da shi ba zai iya karantarwa ba duk wannan an ɗauki ilimin to ka koyi ilimi kafin a ɗauke shi muna fahimtar wannan da kyau ko zai iya yiwa ga malaman amma ana cikin yanayi na rikita-rikitan da kuma karantarwa gare su ba zai yiwu ba wannan shi ma ɗaya daga cikin alamun an ɗauke ilimi ne muna fahimtar wannan da kyau ko wa ya yace kaga ɗauke ilimi an haluhu shi shine masu ilimin su tafi da shi ina fata mun gano wannan da kyau ɗauke ilimin shine waɗanda allah maɗaukin sarki ya baiwan ilimin a waye gari an tafi da su yanzu ko shaɗan dai kasan shi ne ga gaskiya ya take ku in ka saurari malam jafar ka saurari albani ka san malamai ne amma abin mamaki mai yiwa waɗanda ke rayuwa a kano da bauchi da maiduguri sanda ya fi karantarwa a waɗannan wajejen akwai da yawan da ma ko daga kai ba su yi su koyi karatu a wajen shi ba sai da ya kwanta ya mutu sannan sai suka koma bibiyan kasusuwa muna fahimtar wannan kaga wasiyan ibn abbas ba ta masa amfani ba sanda mala albani ke karantarwa a waje da yawa a kasan nan a kaduna ni a zariya ni a yobe ni a maiduguri ni a sakkwata ni a abuja ni a ina a ina a da yawa yawan wajeje ya dan sassa masa darasa haka duk inda wani dalili ya kai shi kamar yola musamman dai a nan zaria za ga wani ko ɗan kai bai ma kalli abin da ake karantarwa ba ya je ya koya a shi yana gani yana da abin da ya fi wannan to yanzu gashi allah maɗaukin sarki ya ɗauki abin shi shi ne abin da fa ibn mas'ud yake gaya mutane ku koyi ilimi tun kafin a tafi da ilimin shin za a waye gari ne ka haddace ilimi a lalaba kwakwalwanka a ji shiru sai ce an yazhaba ahalo shine masu ilimin ne za su tafi yanzu dole sai dai mutane su koma bibiyan kasat to yanzu waɗanda suka yi maka saura malaman da suke nan suke karantarwa ko ka dage abin da za ka koya a hannun suka koya kai maza kana ganin wani bai iya ba ko wani bai isa ba ko wani kaza ku. bari ran da aka ce ba shi ranar za a gane ya iya ranar za a gane ya isa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ala ibnu mas'ud ya ce ku saurara wa iyakun na wattanattu'a ka shedinku da zurfafawa da tsauran ra'ayi a cikin al'amarin addini wata ammuka da zurfafa al'amarin da al'asali addini ba haka yake ba kaga mutum ya sa zafi da tsanani cikin al'amarin da shi wanda ya aiko da addinin bai faya haka ba kuma bai ce a yi ba amma shi a ra'ayin shi a tunanin shi ya kamata kaza za a yi sai ce wal bida da kuma al'amarin bida'a wa alaikum bil atik ya ce ina umurtanku da bin addinin da wani addini ne addinin da shi ne addinin annabi da sahabbai wannan shi ne daɗinmu kun fahimci wannan da kyau ku shi ne daɗin addini tsohon addinin shi sa muka ce za mu ba alkur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi da sahabbai ne al'atik kenan duk wata tafiya da duk wani tunani da aka ƙirƙiro shi yanzu to ba ka ba shi ka nisanci wannan ka juya ma wannan baya ka kama abin da yake ne daidai jama'a na fahimtar wannan ko Allah ya tsare mana imaninmu malai ce haddasana suleiman bin harbin wa abun na'uman an hammad bin zaidin an ayyuba an abi kilaba kala abu kilaba ce kala bin mas'udin abdullahi dan mas'ud ya ce alaikum bil ilmi qabla an yaqbada ina umurtanku da kankame al'amarin ilimi kakam tun kafin ilimin nan a ɗauke shi ku rike ilimi ku koyi ilimi ku dage ma zuwa makaranta da nazari da bincike tun kafin a ɗauke ilimi wa ƙadduhu ɗauke ilimin nan kuwa an yi bi ashabihi shine a tafi da masu ilimin jama'a wannan kuna tsammanin Ibnu mas'ud zai faɗo nan da ra'ayin shi ne annabi ne ya gaya masu yanzu bidiyoyin da suka fara kunno kai a zamanin tabi'ai ba tafiyar malamai sahabbai ba ne a yanzu ma fa ka taba ganin an yi bari an kwashe shi duka muna gane wannan da kyau jama'a shi sa duk mai wayo da hankali ya samu inda zai samu ilimi ko to ya rike wannan waje da kyau kuma yana daga abin da ke ɗaure ilimi ya zauna gam shine ka bi shi a littafi tare da nazari da zurfafa bincike idan wannan ya samu gare ka ko to ilimi ya riga ya samu abin ta kai ci sai ga zo majalisin ilimi sai ga ɗalibin ilimi ya zauna wa yana bacci duk da irin waɗannan homan ibn mas'ud yake yi sanda yake karatun karatun kana bacci to shikenan da kai da wanda bai zo ba fa bambancin ku kaɗan ne fa wallahi malam da ka zo majalisin ilimi kai bacci gara ka mutu don in aka ce gara ba ka zo ba ko to ina ganin kaman ya kamata a kai ka asibitin mahaukata gara ka mutu kawai ya fi maka sauki don ba amfanin zuwan da ka yi sannan abin da kake ji na hadisan annabi bai da kima a ka ne bai da daraja bai da martaba wanda hashe ɗin ya iya mamaye zuciyarka kana ganin ga wani abin da ya fi shi kuma kanku faɗa ɗalibin ilimi ne wanda ake sa ran nan gaba zai dasa daga nan ana zama zaman kado kawai sai kwanta yana bacci wannan bai da alheri kwata-kwata cikin harkan addinin musulunci irin su ne malamai suke ce masu gafilai Ga falallu ba su karɓar ruwayensu ga mutum salihi cikin addini amma ga falalle duk abin da za ka yi ka yaƙi a idan ka sanda ka zauna majalisin ilimi ka yaƙe shi kuma ka yi wannan ƙabla an yi ƙubaba kafin ilimin a ɗauke shi ɗauke ilimi kawai da waye gari ka manta haddanka ne ka manta kaza ka ne duk ba wannan malamin da kake tunƙawon zai ta karantar da kai ne idan wa'adin shi ya zo da Allah maɗaukin sarki ya sa mai yau zai mutu Allah yau zai mutun nan to ajali kuma allah madaukin sarki ya sa mai sababba iri-iri wani gobara wani fadawa ruwa wani gini ya fado mai wani hadarin mota wani yan ta'addas harbe shi wani a yanka shi kun gano wannan wani zazzabi wani ya sha wani abu wani a bashi guba wani gade shi nan za ka mutu amma kuma akwai wani sababi wannan ajalin in ya zo ko wallahi al'adun jama'a ba makawa kenan sai tafiya to malaman ku yi marmaza ku kankame su ku koyi ilimin da ke wajensu ku iya ku goge to shine shawaran da ibnu abbas ibnu mas'udin yake badawa to shine sai yake ce alaikum bil ilimi ina umartanku da ilimi jama'a kun ga kullu abin da muke gaya mau kenan ina umartanku da ilimi ina umurtanku da ilimi yana daga abin da shawaran da bala albani ya bada a karatun muslim da ya na ƙarshe na 172 a ciki yake cewa ɗalibanka ka sa masu ilimi karatu a kowane lokaci in aka yi wannan sun tashi ka ce a dawo a wannan in sun tashi ka ce a dawo kaza kaza ka cike masu lokaci ka ana su gulma da zaman kashe wando da hayaniyan banza da wofi duk su daina kamar yana gaya mana wasiya ne shakunga ga ɗaliban nan ku tare su ku masu kaza don daga sanda ka saki ɗalibi ku to shine zai je kirkiri zaman gulma da zagin mutane haka siddan maimakon ya zama malami sai ya zama malami magulmaci ko ya zama malamin da zai zauna karantar da al'umma maimakon karatun ya zama shi an mai mahimmanci wajen shi ko to wannan gulmace-gulmacen cinda ya kwaba shi a cikin ilimin haka zai tafi amma in ya cika lokacin shi karatu nazari bincike to za ga al'umma sun kubuta daga sharrin shi Allah madaukin sarki ya samu dace alaikum bil ilmi yace ina umurtan ku da ilimi fa inna ahadakum ku sani ya tullabul ilm ɗaya daga cikin kula ya dari. bai da cikakkiyar masaniya mata yaftaqaru ilaihi yaushe za a bukatu zuwa gare shi sanda kake ganin wa ni ni ban sa da malami ba wallahi kai hankali baka san sanda bukata zai kai zuwa gare ka ba masallacin nan inda zai magana zai ba da shaida wannan maganar na faɗe shi yafi miliyan ɗaya cewa ƙila tafiya zai kai ka wani waje da al'umma za ka same su cikin jahilci kai ɗin nan kana da wani hasken da za ka haska musu a inda kake ga ilimin kaƙi koya kana nan shi ɗin ya mamaye zuciyanka ka koma bautan zuciya ba bautan Allah ba yanzu an siyasantattar da al'amarin addini wai daga sanda wani rashin jituwa ya faru tsakaninka da wani a matsayinka na malami wasu ya ce to zuwa karatun ma an daina daga yau wannan ba addini yake yi ba ai don wani ya ɓata ma ko ya fusata ka inda addini kake baka fasa addini ai addinin ba nashi ba ne. kab dan malik lokacin da aka sa mai dokan ta ɓaci inda a zamanin yanzu ne ina muku rantsuwa da allah radda inda cikin mutanenmu ne amma bai daina zuwa masallaci ba bai daina zuwa yana ma annabi sallama ba ya ce sai zo sai sallamar sai sa ido ya gawa ma annabi ya motsa leban shi yayin mai da sallama sai ga babu sanda aka ce an yafe mai ji irin murnar da ya zo yana yi amma yanzu addinin ya koma sai abin da muke so na son zuciyarmu zami akwai haɗari a rayuwar mutumin da ya zama haka mai irin wannan aƙidan wallahi ‘yan rafidanci ya zai iya bi don ya ɓata rai ko hawarajanci ko mu'tazilanci ko ƙadariyanci ko duk abin da kake zato ko mene ne? shi za ce baka san sanda za a buƙatu zuwa gare ka ba ka tsaya ka gugu. da ilimi goguwa na gaske ga ɗalibin ilimi ne wai ba zai zo da littafi wajen koyin ilimi ba in ka taba zai ce ni ya ce zan zama malami ne kai ka san sanda za a buƙace ka baka san Allah na iya saukar da wani irin annoba duk wanda kake tsammanin suwa na malamai ne su ne ustadai su ne suka tunkara harkan ilimi duk su mutu rana ɗaya ba sai a waye gari al'umman annabi ba su dogara da kowa ba sai da kai to a daidai wannan lokacin kuma ka ce ni jama'ar annabi ku ji tsoron Allah Allah ku ji tsoron Allah kowa ya tashi abin da ya kamata duk sanda muke kar karka sake wani katu kwaya ɗaya ya subuce maka ko ya subuce maka marmara ka shi Dan abin da za ka samu cikin abin da ake ɗauka kai marmara ka bi ka riƙe shi gam ya tabbata a cikin kwakwalwanka ‘ya'yanka maza da mata yi ƙoƙarin nuna masu wannan iyalinka tabbatar mata da wannan domin su duka ba sun san da za a buƙace su ba mun gane wannan da kyau ku yanzu ɗaliba ne nan muke karatu da ita in muna tafsiri ita ke ja mana baki lokacin nan ta yi aure ta tafi garin da ta yi auren da ta je babban malama ta zama a garin tsakani da Allah sanda ka zauna ana karatattukan nan da bata tsaya ta yi ba ta koya ta iya don Allah jama'a haka zai faru hmm? haka ba zai faru ba ire-iren su wanda muke da su a majalisun nan Allah ya yawa da su wanda wallahi in naji irin kwazo da kokarin da suke inda suke raina yana fari aure suka je garin amma gaba ɗayan garin har mazan garin suna fa'idantuwa malamai daga wajensu saboda sun tsaya sanda suke nan ɗin sun koyi ɗan abin da za su iya karantarwa a rayuwar zamantakewan aure a ƙauye da suka ci amma a nan garin suka zo suka bude makaranta waye zai ji to nan akwai abin da yawa can kuma da suka je sai suka zama taurarin wajen saboda ba san san da za a bukace su ba ilai ko sai gashi an bukace su shi sa ku zana ku yi kanku fada mun gano wannan da ke ku yi kanku fada yanzu ka je bukuyo akwai ɗaya daga cikinsu a wajen kana zuwa bauchi akwai ɗaya daga cikinsu in ka je kura akwai ɗaya daga cikinsu warin tsaya mako a nan ko ban je ko ina ba duk wanda suke unguwan sun san da waɗanda nake nufi shi sa nake gaya ma 'yan matan nan ko sanda ka taso kina koyan karatu ko kake da ƙawace da ƙawaye shiriritattun kawaye yaudar da ke wallahi ɗaya kenan na biyu kada ki yadda samari wai kina da samari su yaudar da ke kada ki yadda waya da karanta mujallu da littafan soyayya shigaltar da ke zaki asarar rayuwanki baki daya banza a wofi sanda ya kamata ke zama kin amfanar da kanki kin amfanar da al'umma Allah sai a waye gari baki san komai ba da kikiya ina fatan mun gano wannan da kyau sai kuma kanku fada Allah ya shiryar da mu ibnu mas'udin yace innakum satajiduna aqwaman ya ce fa da sannu lokaci zai zo ana tafi ana tafe za a samar da wasu mutane ya yaz'umuna annahum kum, ila kitabillah za su zo suna riya cewa wai suna kiran ku zuwa ga littafin Allah ne suna muku wa'azi cewa ku zo ku bi Allah wa qad nabazuhu a zuhurihim alhali ku sun yi watsi da littafin Allah can can bayan su fa alaikum bil ilm sauraka ina umurtanku ina muku wasiya ina jan muku kunni ina ƙara nan na ga muku ku rige ilimi mun fahimci wannan da kyau wai annabi da ya zo ya zo da wani abu ne ya zo da sarautar gargajiya ko ko mulkin siyasa kuɗi ya zo yana raba mutane me ya zo da shi to alaikum bil ilm ba kada aya ko hadisi kap. inda annabi ya roƙi wasu abin da ba ilimi ba duk abin da annabi ya roƙa Allah ya bashi ilimi ne har Allah ya ce mashi ma ya rika addu'a cewa qur rabbi zidni ilma ilimi jama'a kar ai wasa da shi wa iyyakum baddu'a ka shedin ku da kirkiran bid'o'i da kuma bin bid'ar da wasu kirkiro ko da za ku yi tunkahon ai ba mu muka kirkiro bid'an ba amma dai kayi bid'an to ka shedin da ita wa iyakun wattanattu'a ka shedunku da zarfafawa cikin al'amari ga yadda yake ka tsaurara ka sa ra'ayoyi da tunani da son zuciyanka cikin al'amarin addini wa iyakun watta'ammuqa shi fa abin da ake cewa zaƙewa da bijirewa kun gano wannan da kyau ku ka wuce gejin da aka ce ko ka gaza kai inda aka ce to duk wannan ba daidai ba ne abin da ake so ku zama ummatan wasata ina fatan mun gano wannan da kyau shine kai baka shiga cikin yan bijirewa ba sannan baka zan cikin yan zakewa ba sannan ka zama kuna bin abin da annabi ya zo da shine kai tsaye Allah ya sa mu dace wa alaikum bil atik ku rike tsohon addinin da ake yi sabon da aka fallo ake ko rabu da su wane ne annabi ya yi da sahabban shi allah ya saukar da ayoyi cewa ya yadda da abin da suke a kai to wannan ne za ka rike nan ne kaɗai tsira take dama kaga waɗannan maganganun an faɗe su yanzu za ga zuciyanka ta ce barka bi to matsalan shi ɗan yana nan ya kakkafa tarakun shi da yake farautan mutane kafin a tashi yanzu ma shi ɗan ya riga ya gama samu wani shubuha domin in ya bakka kai tsira ka rabota da wannan ko to shi ya yi asara kuma shi yana neman waɗanda za su tama shi shiga gidan wuta ne allah ya kiyaye malai ce a na abun nu'man haddasana hamad bin zaidin haddasana yazid bin hazimin an suleiman bin yasarin anna rajulan yuqalu lahu sabighun qadim kadimal madina wani mutum ne mai suna sabigh ya iso garin madina faja faja'ala yas'alu an mutashabihil qur'an shi sai ya rika yana tambayan abubuwan da suke mutashabihai ne yace sai an fassara mai alif lam min alif lam sai an gaya mai wannan saniyan da aka ce a yanka ya tsawonta ya mitanta ya fadinta ya koshi kuna fahimtar wannan waɗannan tsuntsayen da aka ce annabi ibrahim ya kamo su sai an gaya mai yanda suke sai an gaya mai na naqatu salih kuna fahimtar wannan mutashabih abinda in dai ba nassi ne zo daga Allah ko daga annabi karara ba ba wanda zai iya gaya maka yi, kuna fahimta sandan annabi Musa da wani ice aka yi shi ya tsawon shi yake shin sanda ne kaman gora ko kaman kokara ko ko sanda ne irin na sojoji da 'yan sarakuna da suke dagarawa kuna gane wannan da kyau ku sai an ga kaga wannan mutashabih shi sabir abubuwan da yake tambaya kenan fa arsala ilaihi umar sai umar ya aika a kira shi wa kada addalahu arajinan nahal kafin ya zo ya sa an taro mai zarban dabino an aje mai a gefe faƙala da yau sai ce man anta kai waye kai ƙala sai ce ana abdullah sabirun sunana abdullahi Sabiru. za ga irin suna da tsaurin ido mun gano wannan fa'akhadha umaru urjunan sai umar ya danko wannan zarban dabinan min tilkal arajin daga cikin zarbunan dabinan da ya tara fadarabahu ya ci gaba da jibgan shi kawai wa qala yace ana abdullahi ibn umar ni ne abdullahi dan umar faj'ala lahu wa qala ana abdullahi umar mun gano nan ni ne abdullahi umar ni ne abdullahi faji alalahu darban hatta da miya ra'asuhu ai ma da ya ji wannan ci gaba da yi da dukan shi har sai da me kan shi ya fashe faƙale ce ya amiral mu'mini ya sarkin mumini buga kada da habal ladhi kuntu ajidu fi ra'asi ce gigi wanda nake ji a kaina da ƙararrawar ɓatan da ta kaɗa a kaina wala ya tafi yanzu wallahi na dena. akwai wanda fa wa'azi ba zai mai ba Allah sai an jibge kafiri ina fatan mun gano wannan da kyau wa'azi da tunani na malamai wallahi ba zai mashi ba mun gane yanzu na sai na umar ya sa an kamo ɗalibi an mai duka amma yanzu ba kayan gace wani in baka daina kaza ba zan sa ma kaza sai a rikabi gida gida ana cewa yanzu ma wai cewa yake ana dukan ɗaliban ilimi in ga ce wa sai kuma ta man kwatance-kwatancen ƙarya abin da ke sa ke kai wa mutane ƙarere suna ɗauka ko ba su ɗauki shawarar ibn mas'ud ba da sun karatu sun san ilimi wala dona ba za su yi ba kaga ɗaliba tana zuwa islamiyya tun kan a haife ka amma duk gulman garin ne take yaɗa shi mun gano wannan da kyau ku ba ilimi take koya ba shirme da shiriri ta kawo take yi in akwai ilimin ko tana jin hayaniya wala ba za ta yi ba domin ta san ilimin ya hana wannan abu to shi kaga kwalafacin da yake zuwa in aka bar irin wannan ko to sai sun gurɓata duk ɗaliban garin da 'ya'yan garin kuma daga baya sai komo ana kuka sanda kuka bai da amfani shi yasa na umar amma wannan bawan Allah wa'azin ya ke ji an mai siya an jawo hankalin shi ya ƙi bari shikenan kawai sai nemo bulala kawai ya zane shi taras shi da kanshi da ya ju bugu ya gane kai wa'azi ya yi amfani bai ɗauka ba to shikenan bari duka ya tafi da shi shi ne sai ya ce wa ya tuba ya gano dama yana kan kuskure ne shikenan malai ce akhbarana abul walid at-tayalisi حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مريكة عن القاسم عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يا كرنتا هو الذي أنزل عليك الكتاب Allah madaukin sarki shine wanda ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamatun cikin shi akwai wasu ayoyi wanda kana karanta su za ka fahimta fassara ɗaya suke ɗauka hunna ummul kitab su ne mafi yawa cikin alkur'ani wa ukharu mutashabihat akwai wasu 'yan kaɗan su ko mutashabihat ne wanda ba wanda ya san hakikamin fassarar sai Allah ƙwararru fitattu masana na gaske suna danganta iliminsu zuwa ga waye zuwa ga Allah ne muna fahimtar wannan da kyau ku aya ta bakwai cikin ali imran faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu duk wanda ka yana kwakule kwakulan ababe masu shubuha an ce kaza shi ya ce to akwai kaza ya kwakulo kaza ce a to ga kaza fahzaruhum insha Allah ku ta ka tsantsan da wannan ku yi hankali kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ku yi hankali in ba ka ba jiki magayi wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabat tafsir surata ali imran babu minhu ayatin muhkamat a mujalladi na takwas a shafi na lamba hadisi na 50 da shafi na hamsin da bakwai hadisi na dubu dari biyar da arba'in da bakwai an min tariki yazid ibn ibrahim bihi muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul ilmi babun nahayu an ittiba'i mutashabihil qur'an a babin da ke bayani akan an hana bin mutashabihin alqur'ani a mujalladin shi na hudu juz'in farko a lamba hadisi na 2053 min tariqi yazid ibn ibrahim al-tastari bihi kilahuma yazid bin ibrahim <coughs> hammad bin salma an abdullahi bin abi mulaika bihi dukkanin sun yi karatun wajen abdullahi an abi mulaika ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kun ga a ce dalibi za a fara karantar da shi ilimi <coughs> sai aka yi mai shimfiɗa da gyaran zama da wannan wasu abubuwa ya kamata in dai zai tunu to ya kamata ya tuno ya kiyaye su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace. Malai ce, "Akhbarana Abdullah ibn Muhammadin haddasana hafsun an al’amashi an shakikin qala su ila an she’in faƙala, inni la’akarahu an lakashe an she’an hullahu alaika, an uharrima ma a halahullahu alaka. <clears throat> <clears throat> an tambayi abdullahi dan mas'ud dangane da wata matsala sai ce mai tambayan inni la'akrahu ya ce barkaci ni ina kyaman baka fatawa an uhilla laka shay'an kare zama na halatta maka abin da harramahullahu alaika wanda Allah ya haramta maka shi ne aw uharrima ma ahallahu Allahu laka ko kuma haramta abin da Allah ya halatta maka sai shiru bai bashi ansa ba bai sani bane in kai ne zaka ci a ah, ni malami a to ina ganin ba wani abu wannan abin kawai ba kyau kawai ba shi kawai a dai ba shi kawai <laughs> yana tsoron <clears throat> karye wannan kar kumanta can wani malami ya ce malami da zai bara fatawa ko to yana tsakanin Allah da bawan shi ne wallahi neman makan shi mafita shi ne kake ganin mutane sai tsaya sai zace ce wai cin da mu ba za mu biyayya ga abin da suke faɗi ba ikon Allah ni ba san san da ka zama Allah ba da za ka ce wai sai abin da kake so wai za a bi ko mutum ya ce <clears throat> wai shi yana ba da shawara ba a ɗauka shawarar shi fa inda za a bayyana mai ita ko ƙarshen da sai ya zage kalmar shahada to don a taimake shi sai a ɗauki shawaran ayar saboda shirme ne mun gano wannan sau na aka buɗe mai ta kuma zai ci an ci mutuncin shi zai ci an wulaƙanta shi to sai a kalli wani abu ne mafi sauƙi a mai wanda ba zai ci an ci mutuncin shi ba shawaran da ya kawo cinda da ba daidai ba ne a yar sai ce to aicin da ya ba da shawara shi yana da ƙarfin tunani irin na Allah to ya kamata a ɗauka kawai ci gaba da aiki amma shi fada al'amarin shi ne shirme na rayuwar yau da kullum zai taso ka ba shawara ko ba zai ɗauka ba amma shi so yake a harkan addini ko to ya kasance yana da hannu dumu-dumu shi kuma a duniyan ɗalibai ma bai cikinsu ballanta na yaje duniyan wa malamai <clears throat> Allah ya kyauta malai ce akhbarana muhammad bin uyaina an abi ishaq al-fazari an ibn aunin an ibn sirin an humayd bin abdurrahman qala li'an urad li'an uraddahu bi iyyihi yace in tura jahili ya tafi da jahilcin shi <coughs> ahabbu ilayya yace wannan shi yafi soyuwa gare ni min an atakallafa lahu ma la a'lam sama da in ɗora mai abin da ban da ilimi a kan shi in ɗora mai in ce yi kaza ko ya bar kaza ga abin da ban da ilimi ka bar shi ya tafi da jahilcin shi ka ce baka sani ba wannan shi ya fi ma ka zauna lafiya baka da mishkila amma fa in ka tsaya ka cewa ai kai sai ka faɗi kaza sai ka yi kaza ko Allah sai ka jefa rayuwanka cikin bala'i bala'i mai girman gaske Allah ya kiyaye kun dai wannan manyan malamai ne ba suke faɗin haka amma za ka shiga ajin islamiyya ne sai yaro ko yarinya sai ce ma tambaya alga ta malam me kaza sai mu ce to ai ni ina ganin kaga wannan kaza din to kaza ne Allah ka yi hankali kawai baka sani ba kawai baka sani ba a wannan tambaya na ku mai girma ne dab tana da ƙarfi tambayin ka bari zan yi ma bincike insha Allah mun gano wannan da kyau ko kenan sai ka je ka yi bincike sai ka zo ka gaya mashi in kuma kai bincike baka gano ba ko wala kakka sa ma kanka girman kai ka ce kawai baka sani ba kawai ban sani ba dan ni ina gan dan na ce ban sani ba wannan fa bai rage ni a komai a ilimi ba bai rage na komi ba inda na sani da na faɗa me yasa ban faɗa ba ban sani ba ne annabi ma an zuwa mai tambaya ya bada bayani ga dangane da ashabul kahafi ya ce a zo gobe a ji labari gobe ta yi aka zo ba labari har zuwa sanda Allah ya saukar da awon ya baye bayanin kuma aka zo aka samu matsala Allah ce daga kai kara haka to in annabi haka zai faru da shi kai fa eh ku ji tsoron Allah jama'a ko dandali ka je ka zauna ka tada suna hira ko <clears throat> suna faɗin ra'ayoyinsu Allah halin kai ta ka tsantsan kai ta ka tsantsan duk su gama faɗin ra'ayoyinsu ka tashi ka tafiyanka malam dama muna gaddama ne da Allah ka ce ku ci gaba ban gano wannan da kyau sai mutum mai da kai sakarai wai suna gaddama ne kai ma zo ka shiga cikinsu yanzu da kai da su mukaminku ya zama ɗaya kenan kun zama babbalon kuna gaddama ne e to wane ne ya rafali kai mun gano wannan da kyau kai ne rafalin yan gaddama kuma yana daga cikin amai da ke sakarai a saka ka cikin mai warware mai Daddama. Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace akhbarana abdullahi ibn salihin haddathani laysu akhbarani ibnu ajlana an nafi'in maula abdullah anna sabigan al-iraqiyya ja'ala yas'alu an ashiya'a min al-qur'ani fi ajnadil muslimina yace sabigan mutumin madinan da su dan iraki ne ka gani su ne ina ba ta mun gano wannan da kyau ba su ne yan kufa da yan basara ba su ne masu haifar da fitina bibiyan jama'an musulmi yake yi yana masu tambayoyi akan wasu abubuwa hatta kadima misra har yazo misra ka gani iraki hada da misra kaga fitina ta ƙara ƙarfi fa ba bihi amr ibn al ila umar bin al-khattab da ya zo sai amur ɗan a sai turo shi madina wajen umar falamma a tahun rasulu bil kitab yayin da ɗan saƙo da aka azo shi ya kawo shi wajen umar ya kawo wasikan amru faƙara'ahu umar ya karanta faƙala sai ya ce ma mutumin ainar rajulu ina mutumin yake da aka haɗo ka da shi ka kawo shi yana ina mun gano wannan da kyau ku ƙara ya ce firrahal yana can masauki ƙala umaru absir an ya yakuna zahaba, je ka duba ƙila ya gudu fatusibaka minhu al-uqubatu al a wallahi in ya gudu ku hukuban da zai hau kanka zaka sani nan baka kashin mamaki kuwa ina fata mun gano wannan da kyau Allah sai na baka kashi an ce ka kawo mutum nan ka bar shi a masauki kai ka kawo wasiƙa wasiƙa aka ce ka kawo je ka duba bari ma ya gudu in ko ya gudu ko Allah ya jikinka zai gaya maka fa taho bihi da ya je ko ya same shi a masauki sai ta da shi <laughs> ya zo na ce mashi me ya kuru <laughs> ina bai tsira sai a ce ya kuru ina fata mun gano wannan da kyau shine sai ya zo ma umar da shi faƙala umaru sai umar ya ce tas'alun fatan. kana ƙirƙiran abubuwa kana tambaya kan ababen da ba su kana ƙirƙiro bido iko. wa arsala umar ila rata'iba min jaridin sai umar ya ce a jiya zo mai da ɗanyen zarban dabino fadaraba bihi ya dinga zanen shi da shi hatta taraka zaharuhu hatta taraka zaharahu dabiratan har sai da ma bayan shi rubu-rubu sun matarakahu hatta bara'a ya ce a ji a kai shi sai ya warke bayan kwanaki ya warke aka dawo da shi sun ma'adalahu ya ƙara casa shi sun matarakawa ta bara'a ya bar shi sai da ya warke fada abi li ya uda lahu ya sa a zo da shi don a ƙara mashi ƙala mai ruwa ya ce faƙala sabir sai sabiru ya ce in kunta ture da ran ranka ya daidai in kana son kashe ni ne kawai faƙatul ni kawai ka kashe ni ƙatilin jamilan kisa mai kyau na irin wanda abin da kake man ba kullum kana duka na to zan waye gari in mutu mutuwa mai wahala yi man farar ɗaya kawai huta wa in kunta turidu an tudawini in kana son ka ban magani ne daga cutar da nake da shi kun gano wannan da kyau ku faƙada wallahi bara'atu na warke ai <laughs> na warke tun bugun farko ma <laughs> na ji maganin ya shiga kun gane fa'azina lahu ila ardihi sai Umar ya ba da izini ya ci a mai da shi garinsu waka taba ila abi Musa al-Ash'ari sai rubuta mu Abu Musa al-Ash'ari Allah ya saho ahadun minal muslimina cewa kada wani musulmi ya ƙara zaman hira da shi komi kara ƙare da shi mun gano wannan da ke kuma tilkal ayyam da dawo ha bainan nasu jama'a akwai ɗabi'an musulmin da in ya ɗauko ta ko ana hana musulmi zaman hira da shi da hudda da shi baki ɗaya to amma in mutane ba karatu suke ba jahilci ne a gabansu sai ce dan me yau shi ake kara kada kai malami ne mun gano wannan da kyau sai karatu ya zo an karanta in kana da tsoron Allah ka ji kaman ka mutu amma ma ka da tsoron Allah ka ce <laughs> oh ai ba Umar ka ƙara bata kenan yanzu fa ya nuna ya tuba amma Umar Sili ya rubuta cewa kar musulmi ya ƙara zama da shi domin kada ya fesa mai gubar shi kai da aka ce kakka ƙara ka yake tausayi ina fata mun gano wannan da kyau kai ake tausaya ma shi sa aka ce haka to ne sai fashtar da zalika alar rajuli sai wannan kauracewan ya tsanani ga wannan mutumi abu ya dame shi ya dame shi faka taba a Musa ila Umar to ne sai abu Musa ya rubuta ma umar an kada hasunat taubatuhu cewa yana sa ran wannan mutumi tuban nashi yi kyau faka taba umar sai umar ya aika da takarda ni'i zallin nasi bi mujalisatihi cewa ba mutane izinin zama da shi jam'a duk wanda ya kirkiri bid'a da san zuciya bai halatta zama da shi irin wannan kwata-kwata bai halatta ba musulunci gano wannan da ke ku kwata-kwata to sai a yaya sai a ƙaurace mashi musulmin za a ƙaurace ma sosai kuwa ba shi aka ƙaurace ma a gangan jikin shi da musuluncin shi ba mugun abin da ya zo da shi ne aka ƙaurace ma shi sa kowa zama mutumin kirki yana sai ya zauna da mutanen kirki allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bazatan wai za ka ɗan sarki na da ko ba kuna fahimtar wannan da kyau ko haka ya ƙare rayuwan shi kuma har Allah ya sayar rasu ya sami yancin bautan Allah ya sami yancin zama da al'umma da sauransu Ya yanzu na gada mako zan iya shiga lungu da sako a duka funtuwan in yawo na ban damar samu damuwa ba amma yana gana funtuwa ko wani mai kuɗi ko mai mulkin da bai sai haka ba